لله رب العالمين أنا الرجيم بسم الله الرحمن الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا و... وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا baya kai uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ma'adiratan yawanci ba mu saba fara karatu a daidai irin wannan lokaci ba amma yau saboda wani uziri na so a ce an sanar ma da za a yi karatun to amma Allah ta baraka wa ta'ala bai yadda ba to sai yanzu dawowa na daga wajen maulidi naga ya kamata a ce na gabatar da karatun tun da kusan tun shekaran jiya abin yana zaune ina ta ƙoƙarin in ga na gabatar da shi to amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda ba so insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda za ku gani yanzu wannan wani takaitaccen karatu ne wanda kullum muke bayyana wa duniya abin da ya shafi janabin waɗannan mutane maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da irin farfaganda da suke yi da sunan addini wanda waɗannan mutanen wallahi wallahi tallahi in kana neman waɗanda suke da ƙarancin sani a addini in ka samu salafiya to ta dunkule gaba ɗaya duk fitinan da musulmai suke ciki yau duk matsalar da musulmai suke ciki yau na mai da sama ya koma ƙasa da ɗaukan jahilai a mazaunin malamai da yadda musulunci ya shiga cikin hargitsi da sunan addini wallahi tallahi salafiya su ne dalili babban mushkila idan malamansu suka zamanto jahilai malamansu suka zamanto jahilai to me tsammanin ka kuma ga jahilan in malamansu da suke kallon malamansu ne su malaman sun zamo jahilai to me tsammanin ka ga malaman wannan irin musiba kuma in ka zo kana faɗa ta duniya wala ta sai ka ga duniya ta miƙe suna ganin kamar ka taɓa wasu muƙaddasai ka taɓa wasu ma'asumai wanda ba kai a yi magana a kansu ba sun rufe ƙofa wannan maƙiya annabi ya kamata ku cire wannan gilli a zuciyanku malaman kunnan ku sani kafin su akwai malamai wanda su ma kuma ɗufanuwa suka yi kuma babban mushkilansu shine shi ne wato yanda salafiya ta canza manhajiya na karatun musulmai daga mutum ya je ya dan gama haya islam dinsa ko ya dan yi NCE ko digiri ko diploma ya je jami'ar islamiyya ya dawo sai ya dauka ya san komai jami'ar islamiyya nan takarda ka je nema in ka je ka dawo takarda ka nemo ya rajul ba karatu kai ba hauka kai ka dawo ba kai karatu ba ba ta koyar da komai wallahi takarda ka je nema ka je neman takarda daidai take da sauran jami'o'in da suke nan da sauransu gurin da ake neman karatu kun sani kuma waɗansu ku Allah yakan matsu bakin su su faɗa to wannan shine ishkalin da ya zama na musulmai sun tsinci kansu yanda salafiya suka jefa su a cikin musiba malaman su jahilai jahilan su kuma baƙaƙen baƙaƙen jahilai zaka ga mutum ya zauna na ce mai ah, malam wane shekh wane dattawa ne amma yana faɗowa wata matsalar ilimi ƙarama kawai sai ka ga yayi ƙasa sai ka ga ya ƙasa sai dai a bar su da karnukan cikin su sai zagi sai kaza ba zagi za ka yi ba dan uwa kai ma ka je kai karatu ana gaya maka malaman ka ma ba su nuna ba tukunna ballanta na kai <laughs> malaman kama da sauransu ba zagi za ka yi ba ba fushi za ka yi ba yanzu dai ya ishe ku ishara <clears throat> karatun da muka yi kwana hudu ne ko nawa jafar da albani yanda suke kaddasa su dama dama jafar ta dan wani guri ba laifi amma albani wallahi albani jahili ne number one fa wallahi tallahi jahili ba kuma idan cin mutunci ba sifarsa ce kawai lazima haka take akwai fatoyinsa wanda inda Allah ya bada lokaci <laughs> a zo sa ku sha dariya kai ba albani ba ku bar alba ku bar waɗannan ƙananu na Najeriya yanzu akwai fatoyi da zan sa muku wani lokaci bayan wannan karatun in Allah ya ba mu lokaci ma kai watakila gobe ma na ku biyo mu ku sha mamaki kun san wasu malamai malaman da suke ganin su kimmar duniya su bin bas su saliwul fauzan na rantse da Allah in ka ji wata fatawar na rantse in kana dariya yadda ka san gana kallon tum anjeri ka rasa daga ina suka je suka ɗebo wannan shirman to haka malaman su suke sai sa shi ba salafi abinda ka samu jahilin jahilo a ciki zai zo ya tattauna da kai ya yi magana da kai jahilcin da ya kwaba maka din nan iya abin da ya ji to haka malamin sa shi ma iya abin da zai iya kenan wannan jahilcin saboda shi wannan kwafowa yi daga wajen malamin sa to haka suke haka suke kuma jahilcin su da kafirta al'umman annabi da su kan masoya manzo Allah baya tashi da sunan tauhidi sai in ka girmama annabi in kana son basalafi yazo ya ce maka tauhidi abu ne girmama annabi kana girmama annabi wannan tauhidi wannan kaza kaza kaza zaka ji ba dukkan abin da zaka yi wa basalafi wannan shine sharaɗin salafiyanci zaman ka lafiya tare da basalafi ka girmama annabi amma in zaka girmama annabi zai ce maka tauhidi shirka haka suke haka suke wannan ba sharri bane ba kazafi bane abin da yake na hakika ne muke faɗa amma yanzu a nan zan danna muku wani malamin su gashi a Kano na tambayi sunansa aka ce min bin Usman, ko da na ce ko bin Uthaymin ne ko bin Uthman gashi tare da cewa bisa adalci a bai shi wannan malamin kaji tsakani da Allah kaji ya fito yana cin mutunci ko yana zayi, ko yana kafarta 'yan ɗariƙa da sauransu ba ban fiye ko da yake in ce ni ban fiye gani ba ban fiye ganin yanayi ba illa iyaka abu ɗaya a yanzu ya yi magana akan abin da ya shafe mu ya yi magana ɗaya daga cikin mawaƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a Kano mai suna Malam Bashir ɗan Musa wanda ya waƙan ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoyan kasa da ni akan wannan waƙan ya yi magana wanda ba shi ne na farko ba na taba ganin kabiru gombe shi ma ya yi magana a kai ya ce ya muhammadu ka kula da ni har na dan taba masa raddi a fejin sarki zaki yake cewa wai wannan wakan a cikin baiti ɗaya ya zama dan wuta so uku a cikin baiti ɗaya ya zama dan wuta so uku cewan ya muhammadu a wajensa shirka ne ka kula da ni <laughs> shirka ne a cikin masoyan kasa da ni shirka ne to shi wannan da yake ya ɗan fi shi wancan kabiru gomben karatu sai ya ware kun san haka suke za ku ji bayanin da zan muku yana so ya soki ainihin madarar cewan mawaƙi da ya ce annabi ka kula da ni wannan kalman yake so ya soka don me za a ce annabi ka kula da ni annabi ne zai kula da kai wannan haƙƙin Allah ne annabi ne zai kula da kai annabi zai kun san yadda suke yi da sunan tauhidi sai su ruguje annabi maƙiya manzon Allah makiya annabi da sunan tauhidi sai su ruguje annabi ka kula da ni wannan haƙƙi to ba kafin nan sai wata shimfiɗa shimfiɗar da zai yi yanda zan sa muku yanzu ku ji yanda za ka ga ai wannan yana girmama annabi wannan yana son annabi sai yi wata shimfiɗa an gane to a shimfiɗar za mu yi masa karatu nan ne karatu za ku biyo ba wai wani hayaniya ba bayan mun mai karatu a shimfiɗar mun masa sannan sai mu biyo shi daki na biyu kuma gurin annabi ka kula da ni sai mu sa masa bashi aljihu mu ɗauko jelan tarwaɗan mu mai da shi bakinsa ba hayaniya ba ba zagi za ka yi ba don ba salafi baka da kunya karatu ake yi in ka isa in kana da karatu yi karatu shine kawai magana malam da ko nake ba ma da jahilan cikinsu ba da su ba kananan jahilan ba da su manya-manyan jahilan in akwai mai ganin abin da muka faɗa ba ilimi bane ya mayar Shi ne maganar ka san yadda ba ƙasa nan ake kokowa amma an barga kawai sai dai kai zagi to wannan ba mu ta kai ba zagi ba karatu karatu zo kai mayar yanzu kuma za mu biya wa malamin ka karatu kuma duk tsiya sai ta biyu sai ta biyu kuma sai ka yadda mun iya biya wa malamin ka karatu karatun kuma da na rantse da Allah bai san shi ba in ma ya sani to ya ƙi amfani da shi amma kafin na yana so ku saurare shi ku ji insha Allah tabaraka wa ta'ala Muhammadu ka kula da ni annabi ya fi karfin ka kira shi ya Muhammadu Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kar ku mai da kiran sunan ka ba kiran sanan Allah da kanshi ba ya ce ya Muhammadu sai ke ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ayyuhan muddaffir ayyuhan muzammil babu inda Allah ya ce ya Muhammadu gaba da babu inda ya kiran sa ne gaba da gaba inda ya ce Muhammadu a wurare guda hudu wallahi ba gaba da gaba labari yake ba وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد manzo ne ai labari yake baka baka ba kuma da jarin ba kira yake wuri na biyu ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الأحزاب لما لا بالي كيف ولنا أكو والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم لا باريك بك ولنهض محمد رسول الله والذين معه أشداء أشكي صوت الفتح ولنهض باب إنديك مكانها قبال الوي أما يا موسى يا عيسى يا نوح بيتبتش يا محمد وكاون كانت an girmama sun amma kai ka zo ya muhammadu ka kula da ni sai ka ce rashin mutunci ne wallahi sannan kulawa da kai kulawa da kai aikin Allah ne kar kai shirka da Allah dan uwa kulawa da kai aikin Allah ne lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li abdihi haqqun huma haqqani لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان انجي ابن القيم شكلوني يجي الله انا na da haƙƙi to alhamdulillah Allah ya saka الخير مالن الله alkhairi ده الخير ya saka سوراري شي اي kun wannan shine daga farko romo ne aka baka da aka kawo maka romo gashi da nama a ciki da komai an yi yayi ashe amma an daga guba an ɗiga guba sai ka haɗiya kana zaton romo ne walam tadir izal mimi fi mawadi iba'u eh baka san mimin ne kana ɗaukan kana ɗaukan mm, sabbu ne amma sammu ne eh misali yadda albusiri ya faɗa romo ne gashi amma akwai guba a ciki kun ga yanda ya farko ya faɗa ya Muhammadu ka kula da ni ka zo kana cewa ya Muhammadu Allahu Akbar abinda muke faɗa a wajen Maulidi yau gashi daga bakin malam wannan abin da malam ya faɗa to some extent a karance idan ana nufin girmama manzo Allah gaskiya ne amma shi kuma ba aka yi nufa ba kuma karatu ba yanda ya tafi gaba ɗaya bane sannan ya yi challenge na biyu Allah bai taɓa cewa ya Muhammadu ba in akwai gurin ka kawo ya ce mu kawo za mu kawo Allah ne kuma ya faɗa ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu kawo kuma abin da malam bai gane ba na karatun zai ce to an ce girmama annabiya kuma Allah ya ce ya Muhammad shi ma yanzu za mu maka karatun fi sabilillah salafiya ku zo ku karbi ladan gabe. ku zo ku karbi ladan gabe karatu kyauta gashi za a yi muku za a biya wa malamin ku za a biya muku a kawo daga ƙarshe duk wannan kewaye kewayen da ya yi Allah bai taɓa kiran ba gurin yake so ya je ba gurin ƙarshe shi ne ka kula da ni dan me zaka ce annabi ya kula da kai wannan haƙƙin Allah ne haƙƙin shi ne kawai abin da saƙon da yake so ya isar kenan wallahi saƙon da yake so ya isar kenan me yasa za a ce manzon Allah annabi ka kula da ni saƙon kenan wallahi wallahi tallahi saƙon kenan kun ga ai sai ya rufe da shi wancan na farko shi kuma gashi ana ya Muhammadu da sauransu wanda gaskiya ne inda malam ya nufi na yanayin girmamawa ne za mu ce masa gaskiya ne wai maulan mushu ibrahim yana cewa inna khatamal anbiya'i faqa arsal anbiya'i in eh, inna khatamal anbiya'i annabi muhammadu cikamakin annabawa faqa arsalan ya shiga dukkan annabawa biya'un a alƙur'ani Allah baya kiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya Muhammadu wannan gaskiya ne abin da malam ka faɗa wannan gaskiya ne abin da ya faɗa sai dai akwai karatun da baka sani ba a taƙaice malam zo ka san salafiyar sukan ce ba ku da wani abu sai ka zo mu shiga ilimin balaga shi wannan harfin nida'iya da malam ake kira da shi a ce ya ne, ya ne, ya kaza ya kaza yana da ma'anoni ba a ko'ina ba ne in ya zo yake nufin an kaskanta mutum yana caccanzawa bisa ma'anoninsa idan malam ya duba littafin nan na albalagatul arabiyya sasu hawa ulumuha wa fununuha a shafi na 241 zai ga malamai sun ce malaman balaga suka ce wa qad yakhrujun nida'u anil ma'anal asali al mawdu'u lahu nida'i kira ce yawa ne ya wani kamar yadda aka ce ya Muhammad ko ya Musa ko Isa suka ce yakan fita daga ma'anansa na asali ma'ana ana kiranka in ce ya Abdullahi ya abal fathi ya wane yakan fita daga ma'anansa na asali fa yusta'malu ladal bulagha'i wa ghairihim fi aghradin ukhra ghairan nida'i a gurin malaman balaga da wasu malaman balaga akan yi amfani da kalman ya saboda wasu manufofi daban ba manufa na kiran ba kawai wanda ya ƙunshi wasu manufofi daban wa hadhihi al-aghrad waɗannan manufofi tufhamu min ƙara'inil hali aw ƙara'inil maqali akan fahimce su daga ƙara'in na hali ko ƙara'in na magana fa kullu harakatin nafsiyatin zati mashaira tadfa'ul insana ila ta'abiri an habi nida'in ma duk wani filin da mutum zai ji wanda wannan filin din zai sa shi yayi kira ya kira ya ce ya wane bi dariqatin tilqa'iyya walau lam yash'ur bi anna hadha an-nida'a yuhaqqiqu lahu marjuwan aw ma'mulan aw yadfa'u anhu makruhan ta yanda zai sa shi ya kira wani yanda ko wannan kiran da yake yi yana ganin ba zai iya amsa mai ba ko ba zai samu abin da yake so a cikin kiran ba ko ba zai iya tunkuɗe masa wani abu ba sai ya ce misali ka an yusta'amalan nida'u kaman ai amfani da ya'un nida'i a ce yawa ne fizzajiri lokacin da zaka tsawatar ya ɗin tana da ma'anoni daban-daban malam tana da ma'anoni daban-daban kamar yanzu za mu zo mu tabbatar maka a hadisi akwai gurin da Allah yake kiran ya Muhammadu din amma da wata ma'ana daban ba irin ma'anar da kai ka tafi ba wanda ba a kiran annabi da ita kamar me kazzajiri tana zuwa da ma'anan tsawatarwa wallaumi tana zuwa da ma'anan zargi wata hasuri tana zuwa da ma'anan kaitu wata asu tana zuwa da ma'anan takaici wata fajju da jin raɗaɗi tana zuwa da ma'anan annadamu tana zuwa da ma'anan annuduba wal tana zuwa da ma'anan al istighasa ya tana zuwa da ma'anan al ya'su tana zuwa da ma'anan inqida'ur raja'i tana zuwa da ma'anan tamanni tana zuwa da ma'anan at-tazakkur wa bathul ahzani ya tana zuwa da ma'anan at-tadajjur tana zuwa da ma'anan al ikhtisas tana zuwa da ma'anan atta'ajjum taajjub haka da sauran ma'anoni da yawa waɗanda suka kawo idan kana son ka san waɗannan ma'anonin ka dawo ka same mu mu za mu biya maka waɗannan ma'anonin to bari mu ba malam zai ce ina misali ai babu wanda yake zuwa dan me bashir dan musa zai zo ya ce ya muhammadu ka kula da ni to idan ya faɗi ya muhammadu da niyyan kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haramun ne Allah ya hana Allah ya hana kada'an za ka ga Allah bai taɓa kiran manzan Allah alƙur'ani da ya Muhammadu ba misali hadisin da ya zo cikin sayul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari uku da arba'in da hudu hadisin da na sara wanda yake ba da sifan wahabiyawa sai cikin hadisin fa a ƙabbala rajulun ghairul ainaini sai ga wani mutum ya zo mai kwarmin ido mushriful na taini mai laɓalaɓan kumatu nati'ul jabini goshinsa ya fito kafin lihiyati ya cika gemu mushammarul izali ya ɗangala wando faqala yace ittaqillaha ya muhammad ka ji tsoron Allah ya Muhammad aha ya dinnan anan da ma'anan mai ta zo bi ma'anar tahqir ya zo dan ya walakanta annabi to wannan haramun ne ba yin amfani da wannan yaɗin ka ji da kyau mala wannan yaɗin ta zo ga cikin bukhari wannan mutumin na zulhuwaisara ya zo ya ce ya muhammad har manzalla ya ce man yudi illaha a saitu. to wa zai bi Allah in ni na saba aya amanu Lahu, ala alil ardi wala ni Allah ya amince ni ne wakilansa cikin ku yanzu ku ba za ku amince da ni ba sannan idan ka tafi cikin sayul bukhari din al-imamul bukhari babi yayi guda cikin bukhari Ya ce babu innal na yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun babi al-Imam al-Bukhari ya kawo akan wannan ayan na cewa waɗanda suke kiran ka ya Rasulullahi ta bayan gida ba su da hankali larabawan ƙauye sukan zo gurin manzo sai su tsaya a bayan ginin annabi sai su ce ya Muhammad ya Muhammad ukhruj ilaina ya Muhammad ukhruj ilaina kaga wannan kiran ya Muhammad din da suke ba ladabi a ciki sai Allah ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilu wanda suke kiran ka ya Muhammad ka fito Allah ya ce ba su da hankali ya dinnan ma'ananta anan da bi ma'anar tahqir walakantawa kaskantarwa wannan haramun ne ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Ka ji ɗaya, to amma bari ka ji akwai kuma ya tana girmamawa a girmama abu a kambama shi ka kambama shi kamar yadda sahabban annabi suna faɗa mu tafi hadisin a sumama ibn athala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kama shi aka daure shi a cikin masallaci annabi yana ta mai tallan musulunci ya kiya musulunta daga ƙarshe manzo Allah ya ce cikin hadisin bukhari na 4372 manzo Allah ya ce adliqu sumama, ku sake sumama ku kyale shi fan dalaka ila najilin qaribin minal masjidi sumama sai ya tafi je dan samu wani kududdufi a gefen masallacin annabi fagta sala yayi wanka summa da khalal masjida sai ya shigo masallaci faqala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yanzu kan na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai annabi muhammadu manzo Allah ne sai sumama ya ce ya muhammad ya annabi muhammadu tafaddal kaji ya Muhammad a nan ma'anansa ya kira annabi da kaskanci ne ko ya kira shi da girmamawa da girmamawa bari ka ji me yace a gaba ma sai yace wallahi ma kana alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhika a doran ƙasa da ba fiskar da bana son gani na kijininta irin fiskan ka faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi ilayya amma yanzu fiskan ka ya zama na shine fiskan da na fi so gaba ɗaya cikin fusakon doran ƙasa to da su sumama masahabin nan yace ya Muhammad littazim ya littazim ya kawo dan ya girmama annabi ne don haka bashir ɗan musa a lura da siyakin makalinsa me yake yi yaban annabi yake sai ya ce ya muhammad ashe girmama manzan allah yi ba za ka ɗauko wancan ƙadiyyar da aka ce ba a a kira annabi da niyan ƙasƙantawa ka ɗora masa shi kuma da yake kiran manzan Allah don girmamawa ba. Bayan wannan, annida'u bi ma'anar istitaf ita wannan yaɗin tana zuwa ka kira manzo Allah ka ce ya Muhammad amma ba ta ba da ma'anan kaskantarwa ko girmamawa tana zuwa da ma'anan al-istidaf kana so annabi ya ji tausayinka kamar yadda Bashir dan Musa ya ce ya Muhammadu ka kula da ni ya Muhammadu anan bi ma'anar istidaf tana ba da ma'anan jin tausayi annabi ka ji tausayi na tafi cikin Bukhari zaka ga wannan ma'anan cikin hadisu shafa'a dogon hadisun shafa'a fa ya yaqulu isa sai annabi isa ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattu ubangiji na yau yayi fushi da bai taba yin fushi irin wannan ba kafin yanzu walai yaghdaba ba'dahu mithlahu haka ba zai taba yin wani fushi irin wannan ba bayan wannan walam yadhkur zamban annabi isa bai ambaci laifi ba nafsi nafsi nafsi bai ce nafsi nafsi ba annabi isa sai ya ce izabu ila ghairi izabu ila muhammadin sallallahu sallallahu alaihi wasallam ku tafi wajen wani na ku tafi gurin manzo Allah fayatuna muhammadan sai dukkan halittu sai mu zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a firar kiyama abinda fa yaquluna halittu gaba ɗaya sai su ce ya muhammad ya annabi muhammadu neman jin tausayi muna neman manzo Allah ga halin da muka shiga filin tashin kiyama annabawa sun gaza ya Muhammad manzon Allah muna roƙonka muna kiranka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi malal istitaf muna neman annabi ya ji tausayin mu anta rasulullahi ka gani sai muka ce annabi kai ne annabin Allah wa khatamun nabiyina kai ne cikamakin annabawa wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ishfa lana ila rabbika ala tara ma na rufi baka ga hali da na kunci da muka shiga ciki ba faɗin mu a nan filin tashin kiyama da muka ce ya Muhammad kaga inda wancan ma'anan na attaqin ne na walakantawa a filin tashin kiyama kana neman ya cece ka kuma ka walakanta shi ka ce ya Muhammad kaga ka shiga uku amma meye ma'anan ya Muhammad anan ma'anansa al-istitaf muna neman annabi ya kawo mana doki ya tausaya mana sallallahu alaihi wasallam to kuma sannan anan sannan gashi shi malam wannan hadisin za ku ga yana yi wa malam raddi cewa da ya ce ya muhammadu ka kula da ni sai ya ce ba mai kula da kai sai Allah to me yasa ranar kiyama muka ji annabi ya kula da mu ya nema mana ceto abin da ya zama shirka a duniya shirka ne a ranar lahira abin da ya zama shirka a duniya shirka ne a lahira karka cewa wani shafa'a ne kaza gashi ya muhammad tafaddal wannan kenan sannan malam ya ƙara ji ya nan tana zuwa da ma'ana na tasliya rarrashi rarrashi kamar wanda yake sama ya rarrashi na ƙasa ya wani ka yi haƙuri ya kaza a alƙur'ani gaskiya ne babu yanda Allah ya ce ya muhammad amma a cikin hadisai sun tabbata kuma sahihai Allah ya ce ya Muhammad amma da ma'anan me da ma'anar rarrashi Allah yana rarrashin Annabi Muhammadu kamar cikin hadisin shafa'a wanda al-Imam bukhari ya kawo manzo ya ce fa an taliqu fa'ati tatal arsh sai in tafi in zo ƙarƙashin al'arshi fa ƙau sajidan in faɗi in yi sujada li rabbi wa ubangiji na azza wa jalla summa yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi shay'an sai Allah ya buɗe min waɗansu irin godiya masu kyau da yanda ake kyakkyawan yabo Allah ya buɗa min yanda zan yabe shi in gode masa lam yaftahu ala ahadin qabli wanda Allah bai taɓa buɗawa wani halitta kafina ba sun mai yuƙalu sai a ce ya Muhammad ya Muhammad irfa'a a saka daga kanka waye yace ya Muhammad anan Allah shi ya ce wa manzo ya Muhammad ya annabi Muhammadu irfa'ara a saka daga kanka sai ya ce masa mami saltu uda roƙi in baka wa washfatu shaffa ne mu ce to a baka fa arfa ra'asi annabi yace sai in daga kaina fa aqulu sai in ce ya rabbi ummati ya Allah al'umata al'umata al'umata fa yuqalu sai a ƙara cewa Allah sai ya ce ya Muhammad ya annabi Muhammadu adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min albabil ayman min abwabil janna ga Allah din tabaraka wa ta'ala yana kiran manzo Allah da ya Muhammad amma da wata ma'ana limanar taubih ko taƙir ko izdira la bi ma'anar isti da bi ma'anar tasliya Allah yana rarrashin mannan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka shi da aka in an zo an ce ya Muhammad ba wai cewa yake ya din kwata kwata ba ana fassalewa da mu ma ranar giyama za mu faɗa ranar giyama ga sha disai na Bukhari Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala da kansa to yaya kenan malam ka ce in akwai gurin a kawo to mun kawo mun kawo da haka bashir ɗan musa da ya zo ya ce ya muhammadu ka kula da ni da wata ma'ana yake yi da wata ma'ana da ma'anan ƙasƙanta manzo Allah ko da ma'anan al-istifaq annabi ka ji tausayi na to waye hana wannan waye hana wannan da haka duk malamai abin da suke kawo na cewa Allah baya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan ya muhammadu alqur'ani gaskiya ne saboda me a cikin alkur'ani akwai annaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya musu zaka samu suna wani irin hali sun shiga ko halin tsoro ko halin wani abu sai Allah ya kira su da yawa da kama annabi Musa ya Musa la takhaf haka alkur'ani ya faɗa ya Musa ya kai Musa la takhaf karka ji tsoro kaga yana wani hali ne kaman akwai gurin da yama take zuwa akan wani annabi da ma'anan at-taubih ana kaman zargin sa wa idh qala ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah ya Isa ibn Maryam aha litawbih kai ka ce wa mutane su rike ka Allah su bar ni kaga ana zargin sa tawbih ana wab ana tawbihin sa ana taubihinsa to manzo Allah duka wannan halin da annabawa suka shiga ko na tsoro ko na taubih duka manzo Allah bai taba shiga ba da haka babu wani dalilin da zai sa Allah ya kira shi da ya Muhammad qurani amma anan litasliyati dan Allah ya rarrashe shi sai ya ce ya Muhammad irfara saka ya annabi Muhammad daga sama a mai da shi ƙasa ƙasa a mai da shi sama dama a mai da shi hagu hagu a mai da shi dama a cuɗanya kuma ka zo da sunan karatu wannan abin ba daidai ba ne. wannan abun ba daidai ba ne sannan idan malam ya lura a bayan wannan yan uwa a dala minti ɗaya kar wannan abin da tabin da nake amfani da shi ta ɗauke Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. yan uwa yi mun afuwa saboda tabin ɗin da nake amfani da shi kar ta ɗauke akwai abubuwa da yawa kuma da ya kamata na karanta a ciki a idan malam ya lura a abu na ƙarshe a wannan ɓangaren har yanzu muna ɓangare na ɗaya shine malam zai iya cewa to ai wannan mu ba mu da magabata ka sai yanzu shi ba salafi Za ka iya ce masa annabi ya ci sahabban manzo Allah sun ci ka gaya wa ba salafi sahabbai sun ce annabi ya ce malamai sun ce amma ba zai taɓa yin imani ba sai ya ji mai ibnu taymiya ya ce in ibnu taymiya ya faɗa kenan. in ibnu taymiya bai faɗa ba kuma ba ruwansa shi kawai sai an ce mai ibnu taymiya ce to ga ibnu taymiya ka zo ka ji akan ya muhammad din ma ibnu taymiya zai baka ansa kai tsaye ga shi mustaqim a cikin littafin sa na iktidau mustaqim ga abin da yake faɗa a duba shafi na ɗari da 319 ya ce wa ƙauluhu faɗin mai faɗi in ji ibnu taimiya ya muhammad ya Muhammad ya nabi Allah ko ya ce ya nabi Allah kaga shi mala ya ce wannan rashin mutunci ne wannan iskanci ne to ga Ibn taimiya kaga a fassarar malam waye rashin mutunci Ibn taimiya waye iskanci Ibn taimiya a fassararsa da ibnu taymiya yace wa qauluhu fadin sa ya muhammad kace ya muhammad ya nabiyallah yace haza wa amsaluhu nidaun yace wannan da makamantansa kira ne yudlabu bi istihdarul munada fil qalbi wanda ake nema da shi istihdarul munada halartowan wanda kake kira fil qalbi a zuciyanka ma'ana in ka zo ka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba koyaushe bane yake zuwa da niyan kaskanci ibnu taymiya yace yana zuwa da istihdarul munada ka halatto da wanda kake kiransa fil qalbi a zuciyanka kana zaune katina annabi katina karamcin da annabi ya maka ce ya Muhammad kana annabi kana halarto da shi a zuciya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibnu taymiya ga abin da ya yace yace fa yukhatibu al-mashhud bil qalbi kama yusa kama yaqulu musalli yace kama yanda mai masalla zai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu" yace wal insanu yaf'alu mithla hadha kaseeran zaka samu mutum yana aikata tasawwaruhu fi man yatasawwaruhu fi nafsihi yana magana da wanda yake suran tashi a zuciyarsa kana suranta annabi inji ibnu taymiya yace sai ka kira shi ka ce ya muhammad wa in lam yakun fil kharij man yasma'ul khida ko da a zahiri baka ganin wanda yake jin kira inji ibnu taymiya yana nan cikin iktidal siratal mustaqim to kaga malam ka zo ka a ce ya muhammad wannan iskanci ne baka bambance ban an ce ya muhammad da wata ma'ana baka bambance ba da ma'anan at-taqir wal izdara wannan wannan zai mutum ma sai ya fita kafirci kuma Allah bai taba yi ba a cikin alkur'ani amma da waɗannan ma'anonin da muka jero da irin ma'anan da ya mana taimiya shi ma yanzu ya faɗa cikin iktidau siratal mustaqim kaga wannan ba komai bane ba komai bane to bayan wannan a gurguje uwa malam sai ya ce ai ka zo ka ce ya muhammadu ka kula da ni wannan eh, har ya jawo baitin eh, ibn al-qayyim Allah yana da haƙƙi bawa yana da haƙƙi wa huma haƙƙani haƙoƙi ne guda biyu don haka ya kamata a gane bai kamata a ce ya annaba ka kula da ni ba irin dai iskancin Dr. Jaki baya son taimakon annabi in ji shi da faɗa kuma ba za ka samu ba wallahi duk wanda baya so ba zai samu ba kuma wallahi duk wanda bai samu taimakon annabi ba in an ce ka nuna dan wuta ka nuna shi kar ka ji shakka kawai mu ba mubasharatan an ce maka ina dan wuta ka ce wanda ya ce ba son taimakon annabi dan duk wanda annabi bai taimake shi ba dan wuta ne to mu kuma muna da hadisai wanda ba manzal annabi ya koya mana mu nemi kulawa mu nemi taimakon wasu bayi ma ba manzo Allah ba kuma bayin nan ba ma ganin su ballanta na ka ce a in mutum yana kusa da ni ai zan iya cewa mi taimake ni ka miƙo min kaza ko taimake ni tafi cikin hadisi al-Imam Dabarani cikin al-Mujamul Kabir yace manzo Allah yanke dogon isnadi qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza adalla ahadukum shay'an idan kuka ga mutum ɗayan ku ya batar da wani abu au arada ahadukum nan ko ɗayan ku yana son taimako wa huwa bi ardin laysa biha anisin yana wani yankin gari ko yankin wata ƙasa wanda bai da wato mai ɗebe kimika ko mataimaki kusa madoki kusa maceci nesa Manzalla ya ce in ka ga ba kowa a gurin kuma kana buƙatan taimako gashi ba kowa fal manzalla ya ce ya daga kai ya ce ya ibadallahi aghisuni ya ku bayin Allah ku kawo min dauki ku taimake ni daga kalman al-ighasa aghisuni ku kawo min dauki ku taimake ni ya ibadallahi aghisuni ya bayin Allah ku taimake ni fa inna lillahi ibadan la narahu annabi ya ce Allah yana da wasu bayi da ba ma ganin su abin da zai ba ku mamaki al-imamu dabarani da ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashi maganan sai ya ce wa qad zalika ya ce an gwada wannan abin an ga yana yi in ka shiga cikin halin bala'i ka ce ya ibadallahi ya ku bayin Allah a gisu tafaddal annabi yana koya min ce ya ku bai Allah ku taimake kai kuma ka zo kana nuna min ai kar ka zo ka ce ya Muhammadu ka kula da ni ba mai kula da kai to ga annabi yana cewa ga wasu bai Allah ka kira su kula da kai su taimake ka yake kenan malam zamu dauka ko annabi bin Usman ko annabi kai ba wai biye ka zabi daya kuma al-Imam Dabarani yace an gwada al-Mujamul Kabir li Dabarani a duba ɗaba'ar ma ɗaba'ar ɗaba'ar da ta buga wannan littafin ma sunan ɗaba'ar maktaba tubni ta maktaba tubni taimiya data kuma wannan hadisin wasu sahabi in yana da shawahid masu ƙarfi yana da shawahid daga hadisin sayyidina abdullahi bin abbas wanda al-imam al-bazzar ya rawaito cikin musnadin sa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalla yace inna lillahi mala'ikatan fil ardi al hafaza Allah yana da wasu mala'iku a doran kasa badda mala'iku hafaza dinnan. yaktubuna ma saqata min waraqi shajari su suke rubuta duk abin da ya faɗi na ganye daga jikin bishiya fa iza asaba ahadukum ahadakum urjatun idan ɗayan ku ya fada cikin wani masifa bi ardi falatin a wani daji falyunadi yayi kira ya ce a'inuni ibadallah ku taimake ni ya ku bayin Allah tafaddal haka al-imamul cikin shu'abul imani ya rawaito da lafazinsa inna lillahi azza wa jalla mala'ikatan fil ardi suwal hafaza yaktubuna ma yasqutu min warqi shajara Allah yana da wasu mala'iku banda hafaza wanda suke rubuta duk ganyen da ya fadi daga jikin bishiya fa idza asaba ahadukum urja ahadakum urjatun idan ɗayan ku ya shiga cikin wani musiba fil ardi a doran ƙasa la yaqdiru fiya alal awani wanda bai samu mataimaka ba falyasih ya kwala kira ya ɗaga murya ya ce ibadallahi ghisuni ya ku bayin Allah ku taimake ni au ko kuma ya ce a inuni rahimakumullah ya ku bayin Allah ku taimake ni fa innahu sayu'anu manzalla ya ce za a taimake shi to shi ya zo Bashir dan Musa yi waka yace ya annabi Muhammad ka kula da ni ka ce shirka ga kuma annabi yana koya mana in mun shiga cikin bala'i gurin da babu kowa mu kwala kira mu ce bayin Allah ku taimake mu waye yanzu ahli sunna kai ne ahli sunna ko Bashir dan Musa waye ahli sunna ta nan ake ganewa sai sa waɗannan mutanen wallahi yan damfara ne yan damfara ne ba ba sunna bane a gaban su ƙarya suke damfaran ku suke da sunan addini ku gane ku gane yanzu gumo ne abin fado kana zagin malaman sunna na zage shi ni na ce uwarsa ko ubansa a yaushe na zage shi magana ce ake ta jahilci ya kwaba yayi yi jahilci shine magana kawai da ake yi wannan shine a wani lafazi ma Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama wannan yace inna Allah inna inna lillahi malaikatan fil ardi yusammuna al hafaza yaktubuna ma yaqau fil ardi min waraq ash-shajar fa idha asaba ahadakum ahadan minkum urjatun aw ihtaja ila aunin bi falatin min al ardi idan ɗayan ku ya shiga wata musiba ko yana buƙatar taimako a cikin daji falyaqul yace a inuna ibadallahi ko bayan Allah ku taimake ni rahimakumullah fa innahu yu'anu insha Allah manzo Allah yace insha Allah za a taimake shi kamar yadda ah, ah, ibnu abi shaiba ya kawo cikin musannaf nashi sannan yana da shahidi daga riwayan sayyidina abdullahi bin mas'ud wanda al-imamu ya ƙara kawa abu ya ala cikin musnad ibnu sunni cikin amalul yawmi wal laila abu ya ala da ibnu hajar al-asqalani fil madalibil aliya al-imamu nawawi fil azkar duka sun kawo hadisin nan abdullahi bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan falata dabbatu ahadikum idan dabba ɗayan ku ta kubuce bi ardi falatin ta shiga jeji falyunadi ya kwalla kira ya ibadallah ya ku bayin Allah ahbisu alayya ku tsare min ita ya ibadallah ahbisu alayya fa inna lillahi fil ardi hadiran sayahbisu alayya Allah yana da wasu hadir waɗansu bayi da suke nan kai baka ganin su za su kama maka wannan dabba to wannan yana nan gashi nan a cikin hadisai kaca kaca to yanzu malam mun gama na farko dai malam bai fahimci ma'anan ya ba ya da ake gaya manzo Allah na'am maulama shubran yana cewa inna khatmal anbiya'i faqa arsal anbiya'i annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani annabawa zaka jalla yana cewa ya nuhu ya ibrahimu ya musa ya isa ya kaza amma annabi a cikin alqur'ani babu ya muhammadu amma cikin sunna fa an Allah ya yi sahabbai sun yi kuma ya danganta da wani irin isti'imali kai da yaɗin idan ka zo ka kira annabi da sunan rashin girmamawa wannan mutum zai fita a musulunci kai tsaye amma kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa istihdarul munada fil qalbi ko litasliyati ko al istidaf wannan kai wa manzon Allah wannan jaiz ya halatta ba haka kawai ake ɗaukan karatu kawai a mammar gwada shi ba karatun ba haka yake ba Allah shiga fatta mala to bayan mun ji wannan sai ni kuɗa ta ƙarshe wanda nake son in rufe karatuna da shi shine mala ya faɗa dama wanda shi ne baitul qasid nashi asalin maksadin abin da yake so ya cimma ba faɗan ya Muhammadu bane sallallahu alaihi wa sallam abin da yake so ya cimma shine ka kula da ni an cewa manzon Allah ka kula da ni ai kun ji anan wannan abun bai daidai ba kaza kaza kaza kaza anan ne ya shiga yake wannan abun to ku zo ku dawo ba littafin su gona mai taki ai ya ce a ce wani ya kula da ni shirka ne ba haka bane haka ya faɗa to bari mu gani ga al'ukudu, me sa a mazauninka na malamin sunna malam bin usman in dai Allah kake dubawa shirkan kake so ka yaƙa ga ta a rubuce a cikin gidanka baka taɓa fitowa ka ce shirka ba ne? in akwai gurin da ibnu usman bin usman malam bin usman ya taɓa fitowa ya ce shi wannan abin da aka faɗa cikin al'ukudur durriya ɗin shirka ne kiran wani Allah ne neman taimakon wani Allah ne a kawo mana gurin a kawo mana baka dira kan al'ukudu duriya ba wanda tana nan sama da shekara ɗari biyar da rubuta ta sannan kuma ka zo ka dira a kan malam bashir ɗan musa saboda ya ce annabi ka kula da ni to ku kuma gashi a filin kiyama ma mu a can yanda muka karanta hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa al'umma za su zo suna cewa suna neman taimakon annabi ishfa'alana ila rabbika to ku kuma a ranar kiyama ma ibnu taymiya ba annabi kuka ajiye ba ibnu taymiya shine ku a duba ba ni na faɗa ba a duba shafi na ɗari uku da biyar daidai irin nawa shafi mai irin wannan bugun ya duba shafi na ɗari uku da biyar su ne baiti biyu da zaka fara ganin su a farko ya ce walakin na ni abu gairi da Allah khaliki wa arju bihi na zallati muznibi wa aj'aluhu li fil ma'adi zakhiratan afuzu biha fil hashr min khadbihi alwabi walakinnani abghiru dallahi khaliqi yace sai dai ni ina neman yardan Allah mahalicci na wa arju ina kwaɗayin bihi da ibnu taymiya domin yabansa yake yi ghufrana zallati muzinibi Allah ya yafe min dukkan wannan laifi na din saboda ibnu taymiya wa aj'aluhu na mayar da na sanya ibnu taymiya li a gare ni fil ma'adi a ranar kiyama zakhiratan shine guziri na a filin tashin kiyama afuzu biha da wannan guzirin na wani ibnu taymiya zan tsira fil hashir a filin kiyama min khadibihil wabi daga bala'i na filin kiyama mai mamaya tafaddal shi malam bashir dan musa ya ce annabi ka kula da ni kun ce yayi shirka wannan haƙƙin Allah ne to haƙƙin Allah haƙƙin ibnu taymiya ne shi kuma ku sashi da shi za ku tsira a ranar lahira a dururu gashi ku biyo ni bari ma ku ji karara gata wannan ɗaya kenan ko to gashi ga nan idan an duba kasidan nan da wani ya yi idan ka tafi shafi na ɗari shi kuma uku da sha biyar ɗari uku da sha biyar daidai ka je a cikin wannan shafin za ka ga yadda yake kawowa yake cewa ka lissafa irin bugun nan nawa a shafi na ɗari uku da sha biyar to ka lissafa baiti ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas na tara ka lissafa ka game yake cewa ya yace ainal mu'inu alal khutubi idza arat ainal musa'idi inda faqdil mus'idi ainal mu'ini ina mai taimako na alal kudubi bisa ga musifu iza arat in ta bujuru ainal musa'idi ina mai taimako inda faqdul mus'idi lokacin da muka rasa ibnu taymiya waye mai taimakon mu in mun shiga musiba waye mai taimakon mu in mun rasa ibnu taymiya gashi karara a rubuce in wannan bai zama shirka ba sai wanda ya ce manzan Allah ka kula da ni ne zai zama shirka kun gane mutanen nan maƙiya annabi ne ko ba ku gane ba ga ta ƙarara a je a duba an babu a ce muna yin sharri ka tafi shafi kuma na ɗari uku da sha shida ka juya falle a me wannan ina ta ɗaga irin wannan a me irin wannan idan ka duba ka zo kan ka irga daga shafi na ɗari uku da sha shida ka irga baiti ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma to ka tafi kan baiti na sha ɗaya na sha ɗaya ka gaji me suke cewa ibnu taimiya ya wahidad duniyar ladhi bi ulumihi yamta zufil islami kullu muwahhidi ya hamilal a'ba'i am mustansirin ya kashifal gumma'i am mustanjidi ya ɗari da shubuhati am mutaraddidin ya dafi alfaqati am mustarfidi <laughs> ba malam bashir dan musa bane za ku ce da ya ce ya muhammadu ka kula da ni ku ce mai mashiriki ga babban mushrikai nan ku zo ku ji ya wahida duniyar lazi bi ulumiyam ta fil islam kullu mawdi ya hamilal a'abai ya ibnu taimiyya mai dauke nauyaye nauyaye an mustansirin ga duk wanda ya nemi ibnu taymiya ya taimake shi ya kashi fal gumma ya ibnu taymiya mai yayi mana kunci da damuwa an mustanjidi ga wanda ya nemi ya kawo mai doki ya dari da shuwati ya ibnu taymiya kimiyya mai koran shubuwoyi an mutaraddidin ga duk wanda ya shiga cikin kokonto ya dafi alfaƙati ya ibni taimiya mai tun kuɗe mana talauci an mustar fidi ga wanda ya nemi a kawo masa gara tafaddal annabi ka kula da ni na yi shirka a wajenka kai kuma ga wannan a cikin ibnu taymiya su huma haƙƙani ɗin da ka jawo baitin ibnu al-qayyim shi ibnu wanda ya rubuta wannan littafin sun rayu da ibnu al-qayyim inuwa ɗaya suka sha shi tsiran wuta ne ka tsire ne na kusa da wuta ya fi jin gasu da shi da ibn al suka zauna a gaban ibn taymiya ya haɗo abin da aka rubuta akan ibn taymiya din ya haɗo ibn hadi kai kuma yanzu ka je ka ɗauko baitin ibn al-qayyim abokinsa saboda an ce ya Muhammadu ka kula da ni lillahi haqqun lil abdi haqqun Lillahi haqqun huma haqqani ko yaya baitin yake ne huma haqqani huma haqqani din ba hango su akan baitin da ga ibnu taymiya haka ba sai akan annabi kuma an fito an ce muku makiya annabi wallahi mu ba makiya annabi bane sunna sunnar kin annabi sunnar kin annabi to bar ku ji yan uwa bar ku ji ai gashi gashi nan idan an je an duba wannan akwai malamin nan ma idan ka tafi shafi kuma na ɗari uku da ishirin da biyar ya kawo marfiya ah, na malam aljabari wanda makar ma ka ce jahili ne ya ce lil imam malami ne almuhaddis malamin hadisi alfaƙi malamin fiƙihu alfadil mai cikan daraja taqiyuddin abi abdullah muhammad bin sulaiman bin abi bin abdullah bin salim aljabari yace yayi wa ibnu taymiya marsiya ga abin da yake faɗa a ciki yake cewa ka duba baiti na biyu ya ce man mu'ini ala nawa ibidari wa mulimmatihi wa man ansari man mu'ini ina mai taimako na tunda ibnu taimiya ya mutu wayo in ji shi da faɗa ibnu taimiya ya mutu ibnu taymiya tunda ka mutu ini wa zai taimake ni ala da hari a bisa musibun zamani ina Allah Allahnsa ya mutu mammu'ini ala da hari, ina mai taimako na bisa musibun zamani wa mulimmatihi da bala'e bala'e wa man ansari ina masu taimako na idan ka juya har baya ma ga abin da yake faɗa ya gaya ma ƙarara ma dan karkace ba haka ba ya ce lam ajid hu aladdari mu'inan siwa uyunin jawari lam ajid ban samu ba hu bayan ibn taymiya ya mutu aladdari tsawon zamani mu'inan wani mai taimako na siwa uyunin jawari idauna ne kawai ke ta zubar da hawaye tunda ibn taymiya ya mutu na rasa mai taimako na wannan a gurin malam duka duka duka ba shirka bane ba mu taba ji ka fito malam bin usman ka ce komai akai ba sai wanda ya fito ya ce ya muhammadu ka kula da ni sai wanda ya ce ya muhammadu ka kula da ni to yan wa a lura da wannan wannan shine abubuwan da muke faɗa wasu suke ganin kaman in ka zo wai mun ka zo ka ce musu malaman salafiya jahilai ne ka ce ah, malam kaman doktawa wani Allahu akbar <laughs> kalman daktarin din na an gane shahada ne hasadu alaiha <laughs> kawai ta dullu ala annahu muta'allim kawai tana nuna wanda ya samu wannan daktarin din ɗalibi ne amma la la tubarhin wa la tadullu ala annahu yafham ba ta nuna kuma ya fahimci ne aka bashi gadda ce kawai <laughs> ba ta nuna kuma ya fahimta wannan ne babban matsalar yanzu da Allah idan malaman salafiya waɗannan fa wai su ne malamansu waɗannan su ne malamansu takhayyal in malaman suna zabgowa haka suna faɗowa yaran kuma fa sai sa muke ba da shawara lokaci bai ƙure muku ba lokaci na karatu yana nan koma makaranta ku yi karatu daga malaman ku har yaran ku mu kun ga alhamdulillah daɗin wai da ake cewa bahaushe ce mai uwa a gindin murhu baya cin tuwansa ba miya muna da malaman mu har yau ba mu yadda mu a cikin da'iran mu ta layi ba mu yadda mu wasu bane ba mu yadda mun iya ba Kullum zuwa kake kana na naɗa kafa da yanda ka ji an ce ai ga wani ya dan iya littafi kaza ko abokin ka ne zaka kira shi a na ji an ce ka iya kaza koya min da haka ake samun ilimi ba da irin shirme kawai da kuke yi kuna ta kuna ta hauka ba mutum ya zo irin wannan ana ganin ka a kimma ka hau sama kawai ashe hawan saman biri ne yana daɗa sama ya zaci yana sama amma gwalaƙensa suna daɗa fitowa duk wanda na ƙasa yana ɗagawa zai ga gwalaƙensa a sama hawan saman biri kenan da haka haka malaman ku suke magana ta gaskiya ku yi hakuri ku wannan harka ta shirkantar da mutane ƙiyayyar ku ga annabi tauhidi tauhidi baya motsawa sai kun ji an girmama annabi tauhidi amma an girmama ibnu taymiya sunna shuru sit. ba batun tauhidi sai an girmama annabi ku je shirka to wa zai yadda da wannan abin naku tsakani da Allah to wannan kuma wallahi haka malaman su suke kamar yadda na miku alƙawari in na samu hali ko da gobe in Allah ba ni dama zan zo in sa muku za ku gani fatawoyi ko da biyu ko uku haka na irin su bimbas ku sha dariya dariya akan fatawoyi wayan tambayi bimbas me hukuncin sa fesin kaf wannan hukunci kayan kafirai ne man tashabbabi qaumin fa huwa minhum fesin kaf fa alƙubba hula da ake sa mai fesin kaf kawai ya jawo manta ya ba bai qaumi fa ya lafta mata kayan kafirai ne me hukuncin mace ta sa jeans a cikin gidanta cikin gidan mijinta iyadan billa bai kamata mace ta sa wando ba kuskure ne mace ta sa wando haramun ne kayan kafirai ne mace a cikin gidan mijinta in da salafiyanci musiba ne guba ne al'umma malam ka ji wani irin fatawa ka ga mutum yadda ka san mai kaɗa garaya kuma wai sunan malami inda san me kada garaya ku zo kuna wa mutane wani irin fatawoyi haka tambayi shi kuma wani shi kuma ana ce masa me hukuncin ka ce wa mutum alhaji a yana samu a wasu yankuna na afirka ana zuwa eh, idan mutum ya dawo daga hajji sai a ce masa a ah, ya alhaji yanda muke faɗa ba ka ce alhaji wani alhaji wani a nan dan Allah a wannan riya ne yana gwada ya je ya yi aikin riya haramun ne kar yadda ya dinga kiran kansa alhaji ka ji wani irin fatawa yadda ka san kwakwalwan kifi ni ban taba ganin mutum irin ba salafi ba dan al wallahi tallahi salafiya ku hutar da alu duk sifan musulunci ku ne dan Allah ku yi shiru ku yi shuru dan Allah kuna jawo musulunci bala'i wallahi kuna sa ana kallon musulmai a gidadawa kuna jawo kuna sa ana kallon musulmai a gidadawa shigar ku ƙauyanci ga mutum ya je ya cika gemun nan ba gyarawa maimakon ka cika gemun ka gyara to ba su gyarawa kuma ka gaya ga ya damɓare kafan wandonsa ga mutum a wani irin kawai makalubun alaras horo horo kuma ya ce maka haka annabi yake dan rashin mutunci irin na basalafi ina ka taɓa yin irin wannan abin ka ɓata kamanninka cika ka kwashe nan gaba ɗaya ya kwashe nan ya yanke wando kuma ya wandon kuma ittifaqi ma annabi bai taba sa wandon ba amma ya sa wando ya yanke kuma ya ce maka haka annabi yake me irin wannan ku yi taɓata mana sunan addini haka me irin wannan da ƙauyanci da gidadanci haka kawai ku dinga ɓata mana sunan addini da ƙauyanci da gidadanci ku yi ta wa mutane kuna ɓata mana addini da yadda aka ga musulmai ana kyamansu ana jin haushin musulmai ka tafi Europe ka gani a nan wani ina tsammanin wata ƙasa daga cikin ƙasashen Europe ɗin nan ko Hungary ne ko Hungary suke ce mata ko menene aka nuna wani ba salafi. ya zo kawai ya cika gemu ya hau kawai ya ga sun ƙasan suna da irin eh, gumaka da suke ajiyewa suka ajiye wanda su a wajensu a addinin su ado ne na gari ba bauta musu suke ba kawai ya ɗau guduma ya je ya hau kawai ya kama bibbigewa Allahu akbar gumaka pau pau pau pau wannan fa halin da musulmi suke ciki a nan nan misir aka nuno wani ɗaya daga cikin ɗaliban su Usama bin Laden yana zuwa wannan al'aharamat na misira shekara dubunnai suna nan gurare na tarihi tun sahabban manzo Allah sun zo sun ga wannan abin yana nan amma yana zuwa ciwon dole waɗannan a ruguje su ana bauta musu wa yake zuwa gaban ahramat ta yi wa mutane bauta kawai an sa musu lautha shirkiya a kwakwalwansu takfiriya kawai kana yin wani abu kar a tambayi irin su fauzan shirik shir mushrik mushrik kafir kafir hada lafi dus. kuma da musulmai sun ci baya malam duk musulmi ya je yana kunyan ma ya nuna a wani guri ma ya ce shi musulmi ne saboda ana ɗaukan duk musulmai irin ku ne haka kuke haka kuke wanda kuma musulunci wayayyen addini ne wayayyen addini manzalla sallallahu alaihi wa sallama a cikin yanayin irin sutararsa mutanen egyptian sun kawo manzalla sallallahu alaihi wasallam mutanen afirka sun kawo annabi kaya yasa mutanen Rome sun kawo manzalla kaya yasa mutanen fashiya sun kawo manzalla kaya yasa sallallahu alaihi wa sallama wanda ga mutum kawai ya zo suna addini wallahi tallahi ka safe sun kaf haramun ne wannan kuma kuma yanzu ya kamata ina ganin akwai wani hoto sai na ɗauko fatawan bimbas ɗin nan mm, shi wannan salul fauzan ɗin da yake can safe sun kafa ramin ne he nemo hotunan ƙungiyar malaman izala da aka nuno su suna gudu da tumbunan sannan tumbi yana fakatan fakatan suna gudu kowa ya sa fesin kaf in sa tukunna fauzan ya kafirta min su daga bakin su Allah ya gyanar da mu Allah ya sa mu dace albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa su gane sa su gane mu wannan in arattu illa islam mu dai muna kokarin gyara ne ba wai muna kokarin ko mu ci mutuncin kuma muna gaya muku haƙiƙan abin da yake faruwa ne ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri dan Allah ku karbi gaskiyar nan Allah ya sa mu dace wa sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera assalamu alaikum